بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مصرم ولما سلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haɗuwa da ku a waɗannan majalisai masu albarka majalisan da muke gabatar da tafsirin alkur'ani a wannan rana ta lahadi wacce ita ce ranar 25 ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da goma ga watan mayu na shekara ta dubu biyu da goma sha takwas bayan haihuwar annabi isa kamar yadda suke faɗa wannan shine majalisi na ashirin da biyu daga cikin jerin majalisan da muke gabatarwa a wannan masallaci na bilal bin raba a birnin katsina mai albarka idan ba manta ba jiya mun faro bayani game da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa idh yarfa'u ibrahim alqawa'id min albayt wa isma'il bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم الله سبحانه وتعالى يكتشع وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل فأنبت لوكة عند النبي إبراهيم da shi da ɗansa suke ɗaga suke ɗaga harsashin ginin ka'aba abin da ya sa a nan gurin ba a ce wa izi yarfa'u ibrahimu wa isma'ilu qawa'ida min albayt abin da ya sa Allah subhanahu ala bai jera su ba ya ce lokacin da suke ɗaga harsashin ka'aba saboda shi Isma'il kamar yadda aka faɗa yana miko. tubalin ginin ne shi kuma ibrahim shine yake gini na ka shi yasa Allah subhanahu ta'ala ya fara gabatar da ibrahim da kuma jeran tasu ba kamar yadda hadisin abdullahi na abbas ya tabbatar a bukhari da muslim suka rawaito annabi isma'il ɗa ne ga hajar wanda ita asalin hajar bai wace wacce sarkin misra ya ɗauke ta ya ba da ita kyauta ga sarar saboda haka ita kuma saratu mata annabi ibrahim kenan sai ta ɗauki wannan baiwar sai ta ba wa annabi ibrahim shi kuma annabi ibrahim shine sai ya mayar da ita sadaka saboda haka da ya mayar da ita sadaka shine sai ta haifa masa annabi isma'il a yadda suka zo a wasu ruwayoyin ba a cikin ruwa ibn abbas na malaman tafsiri suka ce sai kishi ya kama ita saratu saboda dama ba ta taɓa haihuwa ba don haka wannan ya sa ƙarshe dai allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta shi annabi a ibrahim ya ɗauki tara ya ɗauki ta hajara da ɗanta annabi ismail ya kai su can wani guri wanda ake kiran makka yanzu wanda kuma a lokacin gurin babu tsoro babu shuka babu komai ya ajiye su daga su sai salkar ruwa sai kuma wani dabino don haka ya ajiye su ita da ɗanta ya juya zai tafi saboda haka ce ta masa magana ta ce ya ibrahim yanzu za ka ban ma'anan gurin ba shuka ba komai sai wannan karamin yaran sai kuma ɗan abin da ka mana saboda haka ce annabi ibrahim ya yi shiru bai ce mata komai ba daga baya sai take ce masa allah ne ya umarce ka da kai haka sai ya ce eh allah ne ya umarce ni na haka yake take cewa to in dai Allah ne ya umarce ka da haka to Allah maɗaukakin sarki ba zai taɓa taɓar da mu ba saboda haka annabi Ibrahim lokacin da ya kuɗe ya wuce inda suke ganin sa sai ya ɗaga hannu ya ce rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram rabbana li yuqimus sala ya Allah na ajiye wani ɓangare na ta a gurin ɗakinka mai alfarma ya Allah na ya haka ne domin ya zamanto cewa sun tsayar da sallah da tamminan minan nasi ta ilayhim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun ya Allah ka juyo da wasu jama'a su zo su zauna tare da su Allah ka azurta su daga 'ya'yan itatuwa saboda su gode maka don haka nana hajara tana zaune da ɗanta tana cin wannan dabinan da kuma wannan ruwan da ya ban musu har dai ƙarshe suka ƙare saboda haka dama kuma yana daga cikin hukuncin Allah in dai mace ba ta cin abinci to babu yadda za a yi nono ya fito daga cikin mamanta saboda haka wannan ya jawo cewa yaron ya dinga lallage kamar zai mutu saboda yunwa wannan ya sa na hajara tausayin uwa ya kama ta ta rasa inda za ta yi sai ta hau dutsen safa ta duba ko za ta ga wani ta hau dutsen marwa ta duba ko za ta ga wani ba abin da ta gani kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ni zalika yas'an nasu yau ma'ana wannan tafiya da sassarfar da hajara ta dinga yi daga safa zuwa marwa wannan shine dalilin da yasa mutane suke yin sa'ayi tsakanin safa da marwa a yanzu ala kulli hal karshe kawai sai ta ji wani ƙara sai take cewa sahin ma'anar sahin da larabci shine yi shiru tana magana da kanta cewa ta yi shiru tunda ita kadai ce a gurin to shine sai ta ga mala'ika ya zo ya saka fukafukinsa ya tono ruwa wanda shine ruwan zamzam wanda ta dinga farfata saboda haka sai wannan mala'ikan yake ce mata kakki damu ba za ki taɓa tozarta ba saboda akwai wani ɗaki a daidai nan gurin wanda wannan yaran shi da mahaifinsa za su gina don haka na na hajjara ta ci gaba da shan wannan ruwan wannan ruwan na zamzam saboda haka allah subhanahu wa ta'ala ya raya su da wannan ruwan akwai wata kabila sunanta jurhum suna yawo suna neman inda za su yada zango kawai sai suka hangi tsuntsu a sama yana yawo lokacin da suka zo daidai wajen safa da marwa saboda haka sai suke cewa lallai tun da muka ga tsuntsu yana yawo a sama to akwai alama cewa akwai ruwa a nan gurin saboda haka sai suka tura wani da ya cewa ya je ya gani shin da gaske akwai ruwa ana duba ko sai aka samu cewa tabbas akwai ruwa a gurin saboda haka sai suka zo suka tambayi hajar cewa suna so za su zauna tare da ita dan haka sai hajar sai take cewa ba matsala ku zo ku zauna amma ba ku da haƙƙin ruwa na sai abin da na ba ku suka ce babu matsala don haka su dama jurhum ƙabilu ne na larabawa suka zauna tare da hajar ana nan ana nan har annabi ismail ya girma ya koyi larabci a wajensu saboda asali annabi ibrahim ba larabci ba saboda haka da ya koyi larabci ya girma sai ya auri yarinya daga cikinsu bayan ya aure ta suna nan suna zaune suna tare kawai ran nan ya tafi ya fita harbi inda dama maharbi ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa irin mu fa inna abakum kana ramiyan ku yi harbi saboda baban ku Isma'il ya iya harbi saboda haka ya fita harbi sai ran nan annabi Ibrahim sai ya ga ya kamata ya je ya ga abin da yake faruwa da abin da ya bari a Makka saboda haka ya taho maka, a lokacin da ya zo ya samu ita hajar ta riga ta rasu tuntun saboda haka ya je gidan annabi isma'il sai yake cewa ina isma'il ya ke bai samu kowa ba matar ya samu sai ta ke cewa ya tafi ya fita harbi sai ya fita farauta sai yake cewa me kuke ci sai ta ke cewa ai abincin da muke ci ba mai daɗi ba ne muna cikin wahala da sauransu saboda haka sai annabi ibrahim ya ce cewa idan ismail ya dawo ki ce masa wani dattijo ya zo ya ce masa yana yi masa sallama sannan kuma idan ya zo ya canza adarki ɗakin shi saboda haka annabi ismail bayan nan daga baya sai ya dawo da ya dawo saboda annabawa ne sai yake cewa kamar akwai wani da ya shigo gidan nan sai sace ɗaya eh, akwai wani dattijo da ya zo ya tambaye ni ina kake na ce ka tafi farauta ya tambaye ni cewa wanda irin abinci muke ci na ba shi labari sannan kuma ya ce idan ka zo ukuri alaikar salam in ce yana gaishe ka sannan kuma yana maka wasiya da cewa ka canza adalcin kofarka sai ya ce eh wannan mutumin da ya zo mahaifina ne ya zo bai same ni ba saboda haka adarkin kofar da yake nufin na canza ke yake nufi saboda haka ki tafi gidanku na sake saboda haka annabi ismail ya sake auren wata daga cikin dai kabilar jurhum din bayan ya aure ta ana nan nan ma annabi ibrahim ya sake zuwa da ya zo sai yake tambayar ta ina annabi ismail yake sai take cewa ya tafi zai farauto mana nama me kuke ci muna cin nama muna shawara muna kaza da sauransu saboda haka sai annabi a ibrahim ya musu addu'a ya ce allah ya sanya muku albarka a cikin abin da kuke ci da sauransu saboda haka sai ce idan ya zo ya gaishe shi ki ce wani dattijo ya zo kuma ina umartar shi da cewa ya tabbatar da adalci kofar shi saboda haka da annabi ismail ya zo nan ma da kanshi ya gane yake cewa akwai alamar cewa wani mutum ya shigo gidan nan sai take cewa eh akwai wani mutum da ya shigo kuma ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza sai ce ai ke ce adalcin kofar tawa saboda haka yana umarta ta ne da na ci gaba da riƙe ala kulli hal annabi ibrahim allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu yarda su duka da shi da ɗan nasa sai ya zamanto cewa a karo na uku sai ya sake tunanin cewa ya kamata ya sake zuwa wajen isma'il dan ya gaya ya yake ciki da ya je sai ya samu cewa isma'il yana gyara kamar abin harbin shi kamar yadda ya zo a cikin hadisin yubiri na balan in aka ce na balan shine kamar abin da ake harba kamar abin nan ya sunan kamar kibiya kenan mana abin da ake yin harbi da shi kamar kibiya kenan a lokacin shi ya samu yana gyarawa saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya kaddara ya same shi a gidan suka runguma juna irin yadda ɗa da mahaifi suke duk da cewa ba taɓa ganin juna ba tun da suke ba taɓa ganin juna ba sai a wannan ranar saboda haka sai yake cewa da shi Allah maɗaukakin sarki ya umarce ni na gina ɗaki a daidai nan gurin ya nuna masa wani guri yake cewa za ka taimaka min ya ce eh zan taimaka maka wannan shine ma'anar faɗin Allah subhanahu wataala wa iz yarfau ibrahim alqawaid min albayt wa isma'il saboda haka shine suka fara ginin ɗakin Ka'aba shi annabi Ibrahim yana gini shi kuma Isma'il yana miƙa masa shine Allah yake cewa wa iz yarfau ibrahim alqawaid min albayt ka ambata lokacin da annabi Ibrahim yake ɗaga ɗakin Ka'aba shi da ɗansa Isma'il suna cewa rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ya Allah ka amsa mana domin kai mai ji ne kuma mai gani kaga a cikin wannan kissa ta annabi Ibrahim zamu koyi abubuwa da yawa na farko zamu koyi karfin tawakkali da hajara take da shi yanzu misali mace da jinjirinta a ajiye ta daga ita sai salka sai kuma dan dabino amma saboda karfin tawakkali tun da aka ce mata Allah maɗaukakin sarki ne ya ce a ajiye ta a nan gurin shi kenan ta samu dogaro ga Allah sannan na biyu kaga za mu koyi irin yadda babu laifi idan uba ya kai ziyara gidan ɗan shi ba wani abu don ya ga halin da ɗan nashi yake ciki da kuma iyalan shi sannan kuma za mu gane cewa wadatar zuci tana da mahimmanci kaga matar annabi ismail ta farko ba ta gode wa allah da abincin da ya ba su ba saboda haka wannan yadda annabi ibrahim ya ce a take ta ta kama gabanta ita kuma ta biyu kaga annabi ibrahim ya umarni da cewa a riƙe ta don haka wannan yana daga cikin abubuwa masu mahimmancin gaske sannan kuma abu na gaba shine da za mu ƙara fahimta a cikin wannan kisa shine irin yadda yake da mahimmanci ka saka ɗanka a cikin al'amura na alkhairi ya zamanto cewa idan za ka yi wani abu na alkhairi ka saka ɗanka a ciki kuna da sufura da kuke raba wa mutane abinci ya zamanto ka sa yaranka ya zama shine zai dinga zuba ruwa yana taimakawa mutane idan za ka je masallaci ka dinga tahowa da yaranka a kusa da kai kuna ah, zuwa masallaci domin ya ga irin yadda ake yin alkhairi kamar yadda shi ma annabi ibrahim a nan gurin lokacin da zai gina ɗakin ka'aba ya umarci annabi isma'il da cewa ya taya shi saboda ya saka shi a cikin alkhairi rabbana ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم kace rabbana waj'alna muslimaini laka ya Allah ka sanya mu mu zama masu yi kauya zuwa gare ka haka wasu malaman tafsirin suka fassara wasu malaman kuma suka ce rabbana waj'alna muslimaini laka mana ya Allah ka sanya mu mu zama masu tsarkake niyya zuwa gare ka wasu malaman kuma suka fassara wanda shine yafi zama zahiri ya Allah ka tabbatar da mu a cikin addinin da muke kai saboda ana iya roƙon Allah tabbatuwa da kalmar da take ta neman zama ce kamar yanzu misali ya ayyuhan ladina amanu aminu kaga aminu billahi ya ku waɗanda kuka imani ba za ka ce ku yi imani ba sai dai ku tabbatu akan imanin da kuke saboda haka shi ma muslimai ne laka wajalna alna muslimai ne laka ma'ana ka tabbatar da mu akan musuluncin da muke kai ya Allah shine ma'anarsa wa min zurriyatina ummatan muslimatan laka ya Allah a cikin al'ummar da zaka fitar daga cikin mu nan ma Allah ka sanya wata zurriya waɗanda suka zamanto cewa sun miƙa wuya zuwa gare ka saboda ba dukkansu bane za su zamanto musulmai masu miƙa wuya ga Allah subhanahu wataala wannan ya haɗa gaba ɗaya banu isra'ila da kuma larabawa saɓanin waɗanda suka ce iya larabawa ake nufi a nan saboda duk banu isra'ila gaba ɗayansu waɗanda a Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko manzanni a cikinsu za mu ga cewa 'ya'yan annabi Ibrahim ne musamman annabawa daga cikinsu dukkansu sun fito ne daga zuriyar annabi Yaƙo saboda haka kaga Allah subhanahu wataala ya amsa addu'a ta inda su kuma wasu daga cikin larabawa suka fito daga zuriyar annabi Ismail shi annabi Ismail kamar yadda muka yi muku bayani ba balarabe ne amma kuma ya zama musta'arif mana ya larabtu saboda ya auri balarabiya dan haka ya haifi larabawa dan haka shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam asalin asalinsa musta'arif ne mana annabi annabi sallallahu alaihi wasallam asalinsa musta'arid ne mana baya cikin asalin larabawa amma yana daga cikin waɗanda suka zama larabawa wannan kuma ba zai ci karo da magana Allah subhanahu wataala da ya nuna cewa alkur'ani ba ne. da kuma nasoshin da suke nuna annabi sallallahu balarabe ne saboda kamar yadda malamai suka faɗa larabawa iri biyu ne akwai al'arabul ariba akwai kuma al'arabul musta'ariba mana akwai larabawa na asalin asali su ne su adnan da ƙaƙan waɗanda suke su daga yaman suke akwai kuma waɗanda daga baya suka zama larabawa su ne su annabi ismail wanda daga tsitsinsa ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito saboda shi annabi ibrahim ba Larabe ba ne shi kuma annabi ibrahim shi ya haifa annabi ismail amma annabi ismail matarsa balarabe ya ce don haka shi ne kuma ya haifi larabawa amma shi ba balarabi ba ne wannan ya sa nan sassalam idan ka karanta arabic literature za ka ga ana kiransu suna daga cikin al'arab al-musta'arifa mana larabawan da larabtawa suka yi amma ba larabawa ba ne kamar yanzu misali idan za ka ɗau ƙabila hausa fulani akwai waɗanda da yawa asalin su kanuri ne asalin su kanuri ne ba laraba ba ne kamar irinmu duk da ba mu san komai a abin nan barbancin ba amma dai akwai irinmu da yawa wasu kuma za ka gansu asalinsu za a gansu nufawa ne amma sun koma hausawa to haka su ma ƙabilar ƙwarai suke su ma asalinsu ba larabawa ba ne amma dai sun larabci ne kamar yadda a cikin hausa fulani ma akwai da yawa waɗanda cakuɗuwa aka yi har suka manta yaransu saboda haka suke cewa wa min zurriyatina ummatan muslimatan laka ya Allah a cikin zuriyar mu ma Allah ka sanya al'umma waɗanda za su miƙa wuya gare ka su zamanto cewa suna amfani da abin da kai umarni da shi Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa wa'arina mana cikana kuma suka ce ya Allah ka nuna mana manasikana me ma'anar manasikana akwai waɗanda suka ce ma'anar manasikana shine ka nuna mana gurin da za mu aikin hajji shine ma'anan manasikana saboda haka mala'ika jibrilu kamar yadda iskoki suka ce ya zo da annabi ibrahim inda ɗakin allah yake ya nuna masa yadda zai gina wannan ɗakin sannan kuma ya je da shi safa ya gaya masa cewa yana daga cikin wuraren aiki sannan ya je da shi mina ya je da shi akaba har suka haɗu da iblis a can iblis ya so ya kawo masa ah, rudu saboda haka shine ya jefe shi ya ƙara yin gaba ya jefe shi ya ƙara yin gaba ya jefe shi wannan shine dalilin da ya sa ake yin jifan shaidan guda uku jamratu al'ula da jamratu al da kuma jamratu al'aqaba karamin shaidan da shaidan na tsakiya da kuma babban shaidan saboda haka shine ma'ana mana arina manasikana mana Allah ka nuna mana gurin da za mu yi aikin hajji guraren da ya kamata mu bauta maka idan mun zo aikin hajji wa tub alaina ya Allah ka tuba izuwa gare mu ma'ana Allah ka karɓi tubanmu ya Allah ka karɓi tubanmu innaka anta tawwabur rahim Allah subhanahu wa ta'ala tabbas kai ne mai karɓar tuba kuma kai ne mai yawan rahama Allah madaukakin sarki shine yake karɓar tuba wannan yasa yana daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala at-tawwab kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man taba qabla an taqulu ash-shamsu min maghribiha taba Allahu alaihi duk mutumin da ya tuba kafin rana ta fito daga yamma to Allah subhanahu zai anshi tubansa saboda haka Allah subhanahu yana karɓar tuban bawa in dai bai je gargara mutuwa ba inna allaha azza wa jalla yaqbalu tawbata abdi ma lam yughargir idan mutum ya je gargara mutuwa Allah subhanahu wa ta'ala ba zai anshi tubansa ba ko da kuwa ya tuba saboda tuba ne wanda yake na ba yadda mutum ya iya rabbana wa ba'a ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويذكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يا الله كأيكم سدمان زودا لتكنس يتلو عليهم آياتك وان دزيدنك كرنتا مسآيوينك ويعلمهم الكتاب والحكمة kuma ya zamanto cewa yana koyar da su littafi mana yana koyar da su alkur'ani wal hikma kamar yadda wasu malaman suka fassara yana nufin sunna shine ma'ana al-hikma wa yuzakkihim kuma yana tsarkake su ta yadda zai koya musu abubuwan da suka na biyayya ne ga Allah subhanahu wataala wanda duk lokacin da mutum yake biyayya ga Allah subhanahu wataala wannan biyayya za ta tsarkake shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi sallam yake cewa ya kuke gani idan da a ce ɗayanku yana yin wanka kullum a ƙorama sau biyar a rana akwai wani abu da zai ragu daga cikin dauda a jikinsa suka ce a annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa haka ma salloli guda biyar dan haka shine ma'anar wayu zakihim saboda duk lokacin da kake yin ayyuka na gari to za su karkace ka daga zunubai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa janna haji kubutacce ba shi daga wani sakamako in ba aljanna ba man hajja falam yarfus falam yafsuk raja'a ka yawmi waladatu ummu duk wanda yayi haji bai yi fasikanci ba bai sadu da matarsa ba to zai dawo kamar ranar da mahaifiyar shi ta haife shi innaka antal azizul hakim tabbas Allah kai mabuwayi ne alhakim wanda yake sanya abubuwa inda suka dace waɗannan sunaye na Allah subhanahu wataala suna daga cikin sunaye waɗanda suke da girma al'aziz shine mabuwayi wanda ya fi ƙarfin kowa ba wanda ya fi ƙarfin Allah subhanahu wataala saboda haka idan ka ga mutum yana shedanci Allah ne ya so kawai ya tsane shi inna Allah la yumli lizzalim hatta idza akhadhahu lam yuflihu Allah yana yin talala mai kamar take ga azzalimi da yadda idan ya rike shi ba zai iya kufcewa ba saboda haka wa umli lahum inna kaidi matin ina yi musu jinkiri inna kaidi matin rukuna yana da ƙarfi ko kuma makirci na yana da tsananin ƙarfi saboda haka alhakim Allah shine mai hikima duk wani abu da kaga yayi to yana yin sa ne daidai da hikima yana daga cikin sunayen Allah subhanahu wataala shine alhakim saboda yana tanya abu gurin da ya dace in ka kalli halittar mutum za ka ga ita kanta kowanne abu Allah ya sa shi inda ya dace yanzu hancinsa inda an sa shi a nan ba za ka yi kyau ba inda Allah madaukakin sarki ya sanya maka baki a kiyarka nan ma ba za ka yi kyau ba inda Allah subhanahu wataala ya sanya maka hannunka a daidai ƙugunka nan ma ba za ka yi kyau ba Allah zai halakaka fasawaka fi ayi suratin والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين كو لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم من هل تكن هذا أمك كاوان سيوا wannan yana daga cikin hikimomin Allah subhanahu wataala sannan daga cikin hikimomin ta Allah ya sanya wasu yan aljanna ko wasu ya sanya su zuwa wuta wasu ya sanya su talakawa wasu ya sanya su masu kuɗi wanda inda duka ya zama da mutane masu kuɗi da wasu zama mutanen banza akwai wani hadisi duk da bai inganta ba da wasu malaman da suka kawo shi daidai faɗin Allah subhanahu wa ta'ala walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma ya sha inda Allah ya yalwata wa kowa arziki da mutane sun zama ‘yan iska walakin yunazzilu bi qadarin ma ya sha Allah yana saukarwa ne barbadan yadda ya ga dama kamar yadda suka kawo a hadisin Allah yake cewa akwai a cikin bayina wanda inda zan ba shi kuɗi to zai zama mutumin banza to maslaha shine ya zama talaka a cikin bayina akwai wanda inda a ce na zama da shi talaka to shi ma da zai zama kawai zai zama kawai irin mutanen iskan nan to saboda haka maslaha shine a bashi kudi saboda haka akwai wanda talauci shine ya fi dacewa da su akwai waɗanda kuma a ba su kuɗi su zama suna hawa manya-manyan motoci masu ac shine ya zama daidai da su inda allah ya zama da su talaka da sun kafarci saboda haka allah subhanahu wata'ala yunus bi ma'aisha yana saukarwa kowa gwargwadon abin da ya ga cewa ya dace da shi faɗin Allah subhanahu wa ta'ala rabbana wa a fihim rasulan minhum ya Allah ka aiko musu da manzo daga cikin su Allah ya amsa wannan addu'a kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa cikin hadisi ana da'awatu abi ibrahim ana da'awatu abi ibrahim mana ni addu'a babana ibrahim mana manzan da suka roƙa a aiko shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka da suke gina ka'aba suka roƙi wannan shi ne allah ya amsa sai ya aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne mana ana da'awatu abi ibrahim ni addu'ar babana annabi ibrahim na ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ta wadaka jisafaina fi duniya wa inna hufin asirati na minan tsoriki wa manyara zabu an millaci ibrahim a ilaman safiyanarta babu wanda zai bar hanya annabi ibrahim ilaman safiyanarta sai fa wanda bai san ciwon kanshi ba saboda ni. wala wa fi duniya. domin mun zaɓe shi shi annabi Ibrahim a duniya mana a duniya yana daga cikin zaɓaɓɓu saboda kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa mana irin yadda annabi Ibrahim ya ta gwagwarmaya ya ta gwagwarmaya wajen gane addini da kuma yadda ya koyar da addinin da yadda ya yi kokari wajen babansa ma ya zama kan hanya kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa a cikin suratu maryam ko wadkur fil kitabi ibrahim ka ambata a cikin littafin ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya ya kasance mai gaskiya nabiya kuma annabi ne iz qala li abi ya abad lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a babana me yasa kake bautawa abinda baya baya gani ko ba zai amfana maka komai ba ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya babana akwai ilimin da ya zo min wanda kai baka san shi ba ka bi ni na koyar da kai hanya wacce take ta daidai ya abati la ta'budu shaytan ya kai babana kakka bauta wa shaytan inna shaytana kana lirrahmani asiya saboda shi shaytan fa baya biyayya ga Allah ya abad inni afaku an yamattaka azabun fatakuna lishaitani waliya ina jin tsoron azaba daga ubangiji ta same ka sai ka zama daga cikin mabiya shaitan qala araghibun anta an alihati ya ibrahim la in lam tantahi la a wahjurni maliya yace yanzu ba za ka bauta wa gumakan da nake tare da su ba ka tafi ka bani waje saboda haka ya ce zai nema zai nemi gafara wajen ubangiji daga baya allah subhanahu wa ta'ala ya hana shi ya nuna masa cewa baban nan nashi mushriki ne baya kan daidai saboda haka annabi ibrahim kamar yadda allah ya faɗa a suratun nahal inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yakun minal mushrikin annabi ibrahim ya kasance abun koyi baya cikin mushirkai shakiran li'an'umi yana godiya game da ni'imomin Allah subhanahu wata'ala Allah ya zaɓe shi kuma ya shiryar da shi zuwa ga tafarki na daidai ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة Ibrahim Alifa? sannan muka yi wahayi zuwa gare ka muka ce kai ma ka bi hanyar annabi ibrahim don haka annabi ibrahim yana daga cikin mutane waɗanda allah subhanahu ta'ala ya zaɓa kamar yadda yake cewa wa habna lahu ishaqa wa yaqub ko Allah madaukakin sarki yake cewa wa habna lahu ishaqa wa yaqub nafila muka bashi annabi yaqub da kuma annabi a ishaq wa kullan ja'alna salih dukkan su garta ne Allah madaukakin sarki yake cewa waja'alnahum a'immatan muka sanya su shugabanni wa auhaina ilaihim fi'ilal khairati wa iqamat salati wa ita zaka kuma muka yi musu wahayi na tsayar da sallah da kuma ba da zaka kaga ba abin da yafi Allah madaukakin sarki ya gyara maka ka ta zama daga cikin mutanen kirki shi yasa Allah subhanahu wataala yace wala qad istafaynahu fid dunya kuma a duniya mun zabe shi wa innahu fil akhirati lamina salihin kuma a lahira yana daga cikin managarta saboda kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shine farkon wanda za a fara sanya wa sutura bayan kowa ya tashi ranar alkiyama tsirara sannan kuma da lobarsa sannan kuma bai da komai a hannunsa annabi ibrahim shine farkon wanda za a fara sanya wa sutura kaga yana daga cikin salihai manya-manyan bayi a ranar alkiyama na'am إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين يا بني إن إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون إذ قال له ربه أسن أنبتا لو كتند أبنجد سيتي متى كمي قوية mana Allah maɗaukakin sarki ya umarce shi da cewa ya tsarkake niyyarsa idan zai yi aikinsa gaba ɗaya ya yi shi don Allah Kala aslamtu li rabbil alamin sai ya anshi abin da Allah maɗaukakin sarki ya gaya masa inda ya mika wuya zuwa ga ubangijin talikai wa wasa biha ibrahimu bani wa wasa biha ibrahimu bani Ma'ana annabi ibrahim ya yi wasiki da ita wannan aƙidar ta tauhidi ga 'ya'yansa inda ya yi wa 'ya'yansa wasiya cewa su riƙe wannan aƙidar ta tauhidi su bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai wa yaqubu ya baniya hakanan shi ma annabi yaqub yayi wa ‘ya'yansa wasiya inda yake ce musu inna Allah hastafa lakum ad-din Allah ya zaɓan muku addini fala tamutunna illa wa antum muslimun da haka kakku mutu sai kuna musulmai wannan ita ce ɗaya daga cikin fassarorin da aka yi akwai wasu malaman ƙira'at da suka karanta yaqub da fataha saboda haka sai ya zama wa wasa biha ibrahimu banihi wa yaquba haka suka fassara sai fassara ayat sai ta zamanto cewa annabi ibrahim yayi wa ƴaƴansa wasiya wa yaquba kuma yayi wa yaquba ma wasiya saboda haka wasiyar shine ya bani ya ku ya'yana inna Allah astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun waɗanda suka yi wannan fassara suka ce annabi yaqub sun haɗu da annabi ibrahim tunda ai shi dama yaqub ya suke da annabi ibrahim na jikan shi ne suka ce sun haɗu menene yake nuna sun haɗu saboda da Allah subhanahu wata'ala ya yi musu bishara ya yi musu bishara ne gaba ɗaya yaran guda biyu kamar yadda Allah yake cewa a suratu hud wa imra'atuhu qa'imatun fa dhahikat fa basharnaha bi ishaq wa min wara'i ishaq yaqub matarsa tana tsaye fa dhahikat me kenan na sai al'ada a wata fassara ko sai ta yi al'ada sai muka yi mata bishara da a ishaq bayan ishaq kuma ya ƙubje su suka ce in ya zama ba za su ga ya ɗin ba to bishara ba ta cika ba saboda in aka ce bishara asali a lugar larabci ana nufin ma ya zaharu asarahu fil basara mana abin da in ya faru da kai za a gani a fatarka yanzu idan aka ce da wanda bai taɓa zuwa makka ba an biya mai aikin hajji za a ga yana tawala baki idan mutum yana son wata yarinya kyakkyawa aka mai baiko aka ce an ba shi ita a ranar ba zai yi bacci ba zai ta juyi yana miƙa yana farin ciki to wannan yana daga cikin abin da yasa ake kiransa da bishara saboda ya zaharu asarahu alal bashara mana za a ga alamar wannan abin a fatar shi saboda haka suka ce wannan yana daga cikin dalilan da yake nuna cewa annabi yaqub an haife shi a lokacin annabi ibrahim yana nan a duniya saboda haka sai a fassara ayar akan wacce kira'ar wa wasa biha ibrahimu banihi wa yaquba ya baniya ya ku ya'yana ya musu bishara da ya'yan shi da kuma yaqub din ya musu bishara cewa inna allaha astafa lakum dina tabbas allah ya zabar muku addini shine addinin musulunci fala tamutunna illa wa antum muslimun kakku mutu sai kuna na a musulmi na'am أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون الله ما دوكاكين سركي yake cewa an kuntum shuhada'a wai ku kuna nan ne a lokacin iz hadara yaqub al-maut kuna nan ne a lokacin da mutuwa ta zo wa yaqub iz qala li banihi a lokacin yake cewa da 'ya'yansa, mata ta'buduna min ba'di yake tambaya su cewa me za ku bautawa bayana kaga wannan yake nuna cewa hanya kenan mai kyau ya zamanto ka dinga tunanin tarbiyyar yaranka bayan ka bar duniya saboda in sun yi ayyuka na alkhairi Allah zai rubuta maka lada idan kuma suka karkace in dai kai ne sababin karkacewar su to Allah subhanahu wataala zai maka ukuba saboda haka mata abuduna min ba'di me kuke me za ku bautawa bayana qalu na abudu ilahaka za mu bautawa Allahnka wa ilaha aba'ika Ibrahima kuma za mu bautawa Allahn iyayenka wato annabi Ibrahim da Ismail da Ishaqa ilahan wahidan Allah ne guda ɗaya wa nahnu lahu muslimun mu duka mun miƙa wuya zuwa gare shi kuma wannan wasiya akan ta suka tafi kamar yadda annabi Yusuf yake cewa a suratu Yusuf wattabatu millata aba'i ibrahima ya ce me wa haƙa wa Ba ma kane lana an nushrika billahi min ba zai yi wumi shirka da Allah ba a nan gurin idan muka kalla annabi yaqub a nan gurin kamar yadda ya zo ya tambayi yaransa me za su bauta ma bayan shi suka ce za su bauta wa Allah shi da Allah iyayen shi kaga sai suka faɗi annabi Ibrahim ko da Ismail da Ishaq akwai matsaloli masu muhimmanci a nan gurin kusan guda biyu na farko annabi Ibrahim baban Yaqub ne ko ko kakansa ne kakan shi saboda haka wannan matsalar malamai suka kafa hujja da wannan ayar akan cewa wannan yana nuna cewa kaka yana matsayin uba saboda kaga ya ce wa ilaha aba'ika sai ce ibrahim sai suka ce wannan yana nuna cewa kaka yana mafakun uba wannan ya sa a mazhaba abu hanifa da kuma wasu daga cikin sahabbai idan da mutum zai mutu ya bar 'yan uwan shi da kuma kakan shi to 'yan uwan nan ba za su gado ba saboda kamar yadda uba yake katange 'yan uwa su cin gado to haka shi ma kaka a nan zai katange su daga cin gado tunda a nan gurin Allah subhanahu ta'ala ya kira kaka a matsayin uba amma a mazhabar malikiya da shafi'iya da Anabila suna ganin cewa da yan uwa da kaka in suka haɗu inda ba uba to za su haɗu ne su raba dukiyar ta inda za a duba inda kaka zai fi samu ko dai a raba daidai wa daida ko kuma ya zamanto cewa a bashi ɗaya bisa uku in ba wani mai gado ban da su ko kuma a bashi ɗaya bisa shida in akwai wani mai gadon ban da su idan muka kalla a nan gurin wa ismaila yaya annabi yaƙub suke da ismail na na babban shi ne saboda haka wannan yake nuna cewa babba yana makwafin uba yana makwafin uba a wajen darajantawa haka ma a gado in an rasa uba an rasa kuma kaka an rasa yan uwa babba yana tsayawa a makwafin uba a gado ma kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisin da bukhari ya rawaito da muslim yake cewa amur rajuli sinu abi amur rajuli sinu abi Ma'ana babban mutum yana daidai da mahaifinsa wannan yana daga cikin abubuwa da ya kamata mu fahimta tilka ummatu tilka ummatu qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum la tus'aluna amma kanu ya'malun Allah maɗaukakin sarki yake cewa tilka ummatun qad khalat waɗancan al'umomi ne waɗanda suka riga suka gabata laha ma kasabat laha ma kasabat abinda ta aikata ya dangance ta mana nata ne akan shi Allah subhanahu wataala zai tambaye ta wala ma kasabtu kuma abinda kuka aikata yana iya gare ku wala tusaluna amma kanu ya'malun ba za a tambaye ku game da abin da suke aikata ba saboda haka a nan gurin Allah subhanahu ta'ala yana nuna cewa duk iyayen da babanka yake da daraja ko duk iyayen da gidanku yake da daraja to aikin banza ne in dai kai baka tsaya kayan abin da zai amfane ka ba shine ma'anar laha ma kasabat wala kun ma kasabtu kamar yadda ya zo a cikin hadisi ingantacce wa man batta bihi amaluhu ومن بطأ به عمله lam yusri bihi nasabu duk mutumin da aikinsa ya dakile shi to na nasabarsa ba za ta sa shi hanzari ya isa inda bai kamata ya ita ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da Allah ya saukar da wannan ayar wa anzir ashirataka al-aqrabi sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tara danginsa yana cewa da su ku tserato da kanku daga cikin wuta fa inni la ankum min Allah shay'a saboda ni fa bazan iya amfana muku komai ba a wajen Allah subhanahu wataala saboda haka mutum ya zo ya ce shi sharifi ne annabi ma kakan shi ne to ai kaga ba shi da amfani in dai bai tsaya ya yi aiki na garba kaga abu lahab ya abu lahab fita da annabi na'am babban shi ne kaga babban shi ne da abdullahi wanda ya haifa annabi sallallahu alaihi wasallam da abu lahab duk ƴaƴan abdul muttalib ne amma kuma duk da haka wannan kusancin bai mai amfani ba bal ma kullun sai an tsine mai kullun sai an zagi abu lahab a salloli tabbat da abi lahabin wa tabba hannayen abu lahab guda biyu sun taɗe ma agna anhu maluhu wa ma kasab dukiyarta da abin da ya tsororota ba za su amfane shi da komai ba sai ya fula naran za ta la'a zai shiga cikin wuta ma'abociyar zaɓaɓɓaka abu talib duk da cewa ya raina annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma girmama shi ya kare shi daga cutar ƙurashawa amma duk da haka tunda bai imani ba shi ma ɗan wuta ne kamar yadda lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta kokari ya musulunta sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa da shi innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kai ba za ka iya shiryar da wanda kake so ba Allah ne yake shiryar da wanda ya so yayi kokarin ya nema masa gafara Allah ya hana shi yake cewa ma kana linabiyin ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم الله يهنا شيء ما مستغفر سبو yadda za ku san cewa aikin kowa يكي أنفانش نعم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقالوا كونوا هودا wani daga cikin yahudawa yake cewa ku zama yahudawa kamar yadda aka rawaito abdullahi bin suriya al'awar shine ya gayawa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa in dai shari'a kuke nema to ku zama yahudawa wasu daga cikin nasara wasu daga cikin nasara su ma suka ce in dai kuna neman shirya to ku zama nasara saboda haka shine ma'anar wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadi ku zama yahudawa ko kuma ku zama nasara in kuka zama haka za ku samu shirya qul bal millata ibrahim hanifa bal kamar yadda yake zuwa ilimin nahawu harafin ce na bal menene amfanin bal harful mai na harkul la harkul na la la la bal na korewa ba ta cikin hurufin nafi kuma nura ko tana cikin. harkul idrak suke ce mata ko ballil idrak ma'ana domin a hambarar da wani zance da aka faɗa shine ma'anar idrak haka akwai mai tsakanin korewa da hambararwa to idrak suke cewa saboda haka Allah ya ce maganar ba haka take ba millat Ibrahim hanifa in mutum yana son daidaituwa ya zama cikakken mutum to kamata ya shine ya kama addinin annabi Ibrahim kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bu'istu bil hanifiyyati samha saboda haka addinin annabi ibrahim shine daidai kamar yadda Allah yake cewa ayat karshe ta suratul hajj wajahidu fillahi haqqa jihadi huwa tabaku shine ya zabe ku ko ma ja'ala alaikum fid dini min haraj bai sanya muku kunci a cikin addini ba millata abikum ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hada qulu amanna billahi wa amanna billahi qulu unzila ilaina wa unzila ila ibrahim wa unzila ila وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون amanna billahi ku ce mun yi imani da Allah wa ma unzila ilaina kuma mun yi imani da abin da aka saukar zuwa gare mu wa ma unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaqub kuma mun yi imani da abin da aka sauka wa waɗannan annabawan guda hudu ibrahim da isma'il da ishaq da kuma yaqub wal asba sannan mun yi imani da abin da aka sauka wa asba abin da ake nufi da asbab sune jikokin annabi yaqub su ne al'asba akwai annabawa daga cikinsu waɗanda aka saukan musu da littattafai saboda haka mun yi imani su ma da abin da aka saukarwa da waɗannan annabawan waɗanda suka fito daga cikin jikokin annabi yaƙub wa ma'usiya musa sannan mun yi imani da abin da aka bawa annabi musa wanda littafi kenan na a taura waita kuma mun yi imani da abin da aka bawa annabi isa wannan littafi kenan injila wa ma nabiyuna min rabbihim duk annabawan da Allah ya saukar mun yi imani da ubangijin su abin da ya ba su saboda haka har annabawan ma da muka san su da waɗanda ba mu san su ba to duk mun yi imani kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa akwai annabawan da muka baka labarinsu akwai annabawan da kuma lam su alai ba mu baka labarinsu ba ka san komai game da su ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ma akwai annabawan da bai san labarinsu ba to ina kuma da mu dan haka sai dai kawai mu imani mujmal mana mu imani a dunkule ta yadda zamu ce duk wasu annabawa da Allah subhanahu ta'ala ya zamanto cewa ya aiko to mun yi imani da su mun raza mun yi imani da su da waɗanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba dukkansu gaba ɗaya mun yi imani da su annabawa nawa ne Allah subhanahu wataala ya aiko su nawa ne waɗanda Allah subhanahu wataala ya zama da su manzanni su nawa ne suna manzannin da Allah ya aiko bari mu ba wata dara dara nawa ne adadin manzannin da Allah ya aiko na Dari uku dari uku da sha uku su ne adadin manzanni adadin annabawa ba dubu ɗari da dubu ashirin da hudu ko waɗannan su ne adadin annabawa amma adadin manzanni su ne 313 adadin waɗanda suka je yakin na yakin bada na to mutum 25 ɗin kuma ina aka gano waɗanda aka ambata a cikin alƙur'ani su ne mutum 25 amma ba shi ne iya adadin annabawan Allah ba to waɗanda aka ambata a ƙur'ani su ne guda 25 in kana so ka haddace sai ka haddace ayoyin suratu al'an'am wajen guda sha takwas suna nan gurin daga wakilka hujjatuna atainaha ibrahim ala qaumihi ko narfa'u darajatin man nasha saboda haka la nufarriqu baina ahadin minhum ba za mu taɓa bambantawa tsakaninsu ba wa nahnu lahu muslimun mu duka muna masu mika wuya ne zuwa ga uh, abubuwan da suka zo da shi na daga Allah subhanahu wa ta'ala mana mu duka muna masu yi wuya ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai za mu bautawa na fa'in amanu bi mitli ma amantum bi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama fi shiqaq فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به إذا سن إيماني da irin abin da kuka imani da shi mana ya zamanto cewa irin yadda kuka yadda haka su ma sun yadda da wannan abin da kuka yadda da shi faƙaɗin tadau to tabbas sun shirya wa in tawallau idan suka ba da baya fa inna ma hum fi shiqaq me mana fi shiqaq na suna cikin fa in wallau fa inna ma hum fi shiqaq na fa in wallau fa inna ma hum fi shiqaq na zai iya yi wa ya ɗauke shi a matsayin haka mana suna daga cikin waɗanda ba su da arzi. amma yadda Allah yake cewa wa amman ladina shaqu fa fil nari lahum fiha zakirun wa shayqu Allah yake cewa wa huwa samiu wa in tawallaw fa inna ma fi shiqaq fa sayakfikuhumullah Allah subhanahu wa ta'ala zai isan maka su wa huwa samiu Allah madaukakin sarki shine meji ji al'alim kuma shi ne masani wannan ayar ta fasa ya fi wa wasu alim kamar yadda wasu malaman tarihin suka faɗa lokacin da aka zo aka kashe saidina usman a jininsa ya zuba ne akan wannan aya kuma allah maɗaukacin sarki sai da ya ƙaddara duk gaba ɗaya waɗanda suka kashe shi su ma aka kashe su kamar yadda ibn kasir ya faɗa cikin littafin ta al-bidaya wan nihaya sai bugata Allah bi bugata Allah wa man ahsanu min Allah sibgha wa nahnu lahu abidun sibgata Allah malamai sun yi sabani me ma'anar sibgata Allah akwai wanda suka ce sibgata Allah ma'ana addinin Allah ne akwai wanda kuma suka fassara ayar a zahirin ta Allah rinin Allah ne wa man ahsanu min Allah sibgha waye ya fa Allah iya rini suka ce asalin ayar ta sauka ne saboda abin da nasara suke yi idan aka haifa musu da sai ya zamanto cewa sai su ɗauke sai su tsoma shi a wani ruwa saboda in suka tsoma shi a wani ruwa ya tsomu sosai sai su ce to insha Allah ya zama ba nasare ba zai canza addini ba saboda haka shine Allah yake cewa babban abin da ya kamata a lazimta shine addinin Allah ranin da Allah ya yi ma'ana mutum ya riƙe dokokin Allah subhanahu wataala saboda ba wani tsimi da za ka samu fiye da tsimin da Allah subhanahu ta'ala zai maka na bin dokokinsa da kuma yin abin da yake so shine wa man ahsanu min Allah tibgha wa nahnu lahu abidun mu masu bauta ne zuwa ga Allah subhanahu ta'ala. Allah ya ba mu dacewa ya sanya mu cikin waɗanda Allah ya rana kuma suka runi yadda ya kamata za kuma su biyayya da abin da Allah subhanahu ta'ala ya umarni da shi kamar yadda kuma yadda yake so za mu ci gaba a darasi na ashirin da uku wanda zai zo idan Allah ya kai mu gobe Allah ya ba mu dacewa ya sanya rayuwar mu kamar yadda ya yake so sai ka daga murya murya ka bata kai ta mala ashi in dai lokacin da kake sahur ɗin baka san alfijir ya ce ba sai da ka ji an fara ta da ikama sannan ka gane alfijir ya to. to azumin ka yana na amma in ganganci kai shi kenan baka da azumi wannan addini yake amma in dai baka sani ba baka da matsala kamar yadda aka rawaito daga Abdullahi dan Abbas yana cewa aba Allahu lana al-akla ma shakakna an halatta mana mu abinci mutukar mun yi kokantan alfijiri ake to ko bai ke ba Allah ya ba mu dacewa gaskiya haramun ne saboda kasancewar ba mallaka ka ne gaba ɗaya mallaka Allah ne haramun ne sannan sa a saudiya a fatawarsa har jini bai halatta a siyar ba galibi in mutum bai da lafiya ana neman jinin da za a bashi sai dai a zo a nemi sadaka irin yadda ake neman sadaka a wannan kwandinan naku da ake zagayawa da to haka za a zo a gaban masallaci a ce marizon يحتاج إلى من يتبرع له بالدم وفصيلة الدم A za’i ko kuma wa fasilatu dam B naqid saboda kawai zai iya za a zo a yi sanarwa a ce maridun ya taju man ya tabarra alahu dam. akwai wani mara lafiya da yake bukatar wanda zai bayi sadaka ce wa fasilatu dam A za’i, me kenan na Guruf ɗin jinin shine a plus ko kuma a cewa fasilatul dam o na naqis me kenan o negative ko a saboda haka wanda yake da shi sai ba wani lokacin kuma idan ɗanka ne in ka je to idan su suna da bankin jini idan irin jinin ku ba iri ɗaya ba ne to kawai sai ka sai a ɗiba sai a ajiye su kuma sai su baka irin wanda ya zamanto cewa suna so ala kulli dai duka yana daga cikin abubuwan da aka haramta mutum ya siyar da shi saboda ba mulkin ka bane kuma zai iya yi wa kai ma ta gayyara amma kamar irin su jini in aka gwada aka gaba matsala to ya halatta ya to cewa ka bawa wani taimako amma siyarwa haramun ne wallahu ta'ala ala ya zamanto cewa a suna cikin tsananin bukata marayu ne kuma suna cikin tsananin bukata za a iya ba su daga zarta ko kuma ka ba wa mahaifiyarsu ita ce ta ciyar ta su Allahu ala abin da ya fi shi ne gaskiya kai ya yi brush a lokacin da yake yin azumi saboda yana iya zuwa makoshinsa amma in yi amince cewa ba zai je makoshinsa ba za a halatta amma in dai akwai tiwo ya je makoshinsa to bai halatta ya yi ba wadanda da suke da kamar shi da kanshi ya musu bayani kuma raba darasin mu sai ya musu bayani in suka je suka sha suka samu matsala kai ya kama mu inda ba mu san mazdarin inda abin ya faru ba ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك